Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Usman Waya Musa kamar yadda ku sani a darasinmu na yau za mu nuna muku hanya ce wacce za ku samu kuɗi ta online ta bitcoins wani site ne wanda ake making bitcoins a cikinsa so kafin mu shiga wannan site ɗin ga sababbin shigowa wannan channel ɗin namu ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan namu ya burge ku, ku danna mana alamar like. Yawwa yanzu za mu shiga Play Store za mu fara ɗauko wallet za mu yi creating ɗin Bitcoins wallet ɗinmu inda za mu ɗau address Bitcoins. Za mu shiga Play Store. So muna shiga Play Store sai mu yi searching blog yawwa gashi nan ya bayyana blog coin block chain kun ganshi sai mu danna shi muna danna shi yawwa kun ganshi yazo so munyi installing ɗin shi amma yanzu sun ma nuna mana mai updating bari kawai mai updating mun danna updating ɗinsa to bari mu ɗan muku bayani a takaice akan wannan shi application ɗin nan wanda suka yi review ɗinsa mutane ɗari takwas da mm, mutane tamanin ke suka yi review ɗin shi daga ɗan shekara uku zuwa sama shine zai iya downloading ɗinsa mutane kuma miliyan biyar sun yi downloading ɗin shi shi MB ɗin da yake ci ga shi nan MB ɗinsa sha hudu so ya gama updating bari mu danna yawa application ɗin namu ya shigo da mu fuska kamar haka to sai mu zo nan gurin inda aka sa creating account sai mu danna shi muna danna shi to ga inda zaka creating ɗin account sai ka sa email ɗinka nan ka sa passport sai ka ɗan sake confirm passport sai ka sa shikenan sai kai creating wannan abin account ɗin sai ka fito to mu mun yi creating din shi yanzu in muka ce za yi ba zai yiwu ba kawai Yauwa idan ka yi creating ɗin sai ka samu ɗin ɗinka adres ɗin sai ka yi kwafi ɗin shi sai ka shiga wannan website ɗin yanzu za mu shige shi. Na ga bidiyo rikoda ɗin baya aiki akan wannan shi walet ɗin nan namu to shi ya sa. So kun wannan site ɗin shine wannan site da muke faɗa. zan ajiye muku link ɗin wannan site ɗin a description ko comment sai ku yi shi to gashi nan inda zaka creating ɗin wannan site ɗin kun gani bitcoin address your pin pin ɗinka ya kasance guda shida bitcoin address gashi nan yanzu mun yi copy ɗin shine wanda muka yi copy kowa zai copy nashi sai ya zo na hey fasting kawai sai ka sa pin ɗinka guda shida mun ga mun sa fin ɗinmu guda shida kawai ka danna starting yawwa kana danna starting ka risa da wannan site ɗin gashi nan kun ga bitcoins wallet ɗinka ya fara tafiya ya fara tafiya to a haka yana ta maintain yana ta maintain yana ta tafiya yana ta tafiya har ka zo matakin da za ka yi withdrawal gashi nan na farko daman plan ɗin farko free ne free aka ba mu wani plan ɗin na biyu kuma shine sai ka siya za ci gaba da yi ga nan address ga wallet ɗin address wallet address mu ga account id mu ga kuma an ce mana free ne so ga inda za zo ka sa email ɗinka ka sa email ɗinka a nan gurin shikenan yanzu nan gurin gashi nan za sun mu free loki inda za ka je ka ɗan buga irin game haka ka samu bitcoins to bari ku ga yanda za mu buga wannan abu ga shi nan bayanin nasu sun yi bayani akan idan kai samu bitcoins zero za su ka 0.0000200 idan kuma ka samu guda ɗaya za su baka 0.000500 idan ka samu biyu a haka gashi nan za ku ga bayanan nashi to bari mu zo mu buga wannan game ɗin so bari mu zo mu buga game din nan mu gani so kun ga mun yi zaɓi mun zaɓa to bari mu danna kun gani kun gani kun ga mun samu guda ɗaya mun buɗe guda ɗaya sun bamu zero. bari mu sake tun da guda uku aka bamu yawwa mun sake bugawa so kun ga mun kuma sake mun samu guda biyu mun samu 0.001500 kun ga na buɗe dollar um, bitcoins guda biyu kenan so saura guda ɗaya in buɗe wannan in buɗe na kun ga na sake buɗe guda ɗaya a nan gurin to kun ga bari in koma dashboard ɗina ku gani kun ga inda bitcoins ɗina wajen balance ɗina kun gani inda ya daɗu kun ga yadda balance ɗina yayi kun ga ya daɗu sosai to a haka aka zo minimum withdrawal aka ce 0.002 bitcoins shine minimal withdrawal ɗinka za ka yi withdrawal ta cikin wannan wallet address ɗin nan wannan bitcoin ɗin nan nan zai je sai referral referral idan kai referral ɗin mutum referral idan kai referral ɗin mutum za a baka gashin dai mataki da suka faɗa bari mu je wajen referral ɗin Ga bayanin nan nasu idan kayi yi referral da komai da komai za ka samu 1 da kuma 1 loke zuwa 20 loke gashi nan dai gaba ɗaya sun yi bayanin shi akai har balance ɗinka za a ga ya daɗe idan ka yi referral ɗin mutum. So haka wannan site ɗin yake kasance da wannan can ɗin tamu mai albarka domin kawo muku sababbin tutorial. Mun gode mu haɗu a na gaba.